daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata goma sha hudu ga watan Janairu na shekarar 2025 shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. madalla masu sauraron mu barkanmu da wannan lokacin ne ce ta kohawa hawa wa Abdulkarim Yankwaniya. Zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin yau da gobe zai fara da jin muryoyin matasa game da shigar matasa a siyasa sai wata matashiya da take koya wa mata yadda ake yin sabulu da matan ma waɗanda suka koyi yin sabulu. Daga nan mu kawo ƙarshen shirin da tasiri da wani matashi ya yi a rayuwar al'umma. Amma yanzu mu fara da jin very much hassle. Assalamu alaikum jama'a sunana Muhammad Ali matashi a Ghana. Afirka duniya baki daya ya kai ya cancance ya kamata mu matasa mu tashi mu karbi incin gari domin ka duba over the years na tsofaffin su ke rike da garukan ka duba amma me suka kula ma duniya ko me suka kula ma matasan da ke tashi in ka duba kuma cikin statistics kana gan kamar matasa sun fi yawa amma ba aiki abubuwa bi tafiya kan da ya kamata yana mini kamar lokaci ya kai mu matasan don ya fi mu mu saya mu ma mu shiga in siyasa ne komi ne mu shiga saboda mu yi kanmu domin ka duba tsofaffin nan da suke rana muna ba su ba su san abin da ke damun mu kuma yanzu duniyan ma abin ya fara sakewa matasa mun fara ɗaukan incin garuka in ka duba garuka kaman burkina faso matashi shine presidentin garin yanzu in ka duba senegal matashi duba ma france ma da kansu duba presidentin france macron bisa yana mini kamar ya kai lokaci da yanzu matasa ya fi su saya saboda su suka san abin da ke damu sunana hadiza idi gaskiya ne lokaci ya yi da matasa za su daga murya karara domin bayyana cewa su ma za su iya rika mulki saboda shekaru da yawa ana samun manyan mutane da ake ba su mulki kuma ba mu ga wani abin alhairi abin alfahari da yake faruwa ba sai dai cin hanci zalunci da rashawa da dai abubuwan da bai kamata ba so ni a gani na lokaci yayi da matasa kuma za su yi fadan mulki saboda abubuwa ya canza mu samu kwanciyar hankali suna akilu muhammadu ayatullah dole ne matasa sa kamu cikin siyasa kuwa dole kuwa domin abin da nisa ke faɗi wanga ki duba bangaren french country singa da kuku da aka yi na matasa suka karbi garin suke duban garin matasa suka karbi suke duban garin don dole ne a ci matasa mu sa kamu cikin siyasa don abin da yasa kuma kana gan matashi an yi school an yi education sosai kuma ba ba ba manyan ba baya matasan anya su shigo gaba a zuwa a yi siyasa ko me da yi manyan su ke da experience kuma ba experience ba kuma ankali sabon fresh ankali da ya zo ya zuwa sake gari a zuwa sake afirka ni to me gaskiya da fadi kowane matashi ya ce sa ka cikin siyasa ko ba wai abi siyasa domin abi kudi ka san abin da yasa ka shiga cikin siyasa assalamu alaikum sunana abubakar fatima zahara da farko dai na murnan bayyana biyu dina mu mata a cikin siyasa yana da muhimmanci sosai in terms of ciniki goyon bayan iyalai ta kudi kuma yana bara ya zama abin koyi ma mace ko na ce mata matasa kuma yana kara bamu mafi girman ilimi zuwa ta wani matsayi yana bar muna sarin matsayin mu ta mu mata kuma yana bar muna cima burin mu kuma a sofa so good alhamdulillah kuma mu mata muna kokari kara wayar da kan wasu matan ta fannin wayannan abubuwan da na assalamu alaikum sunana honorable muhammad mafuz bashir assembly member da ke wakiltar unguwan gbemimo da ke karkashin jagorancin okaiko north municipal assembly ya cancanta kuma dole ne matasa su shiga cikin lamarin siyasa idan ka duba su tari dewa matasa su ne kaso dewa da ke cikin gari kuma dokokin da ake kafawa da shari'a da komai yana shafan matasa ya fi kowa so dewa sai ka je an ce wai matasa dai a da leaders of tomorrow to gaskiya ne matasa su ne da leaders of tomorrow amma har in yau ma su ne to dole ne a ce kaman abin da ya shafe su tare da su ne za a zauna a kafa wannan doka kuma ta kaka za su iya samu wannan dama a zauna da su sai in sun shiga cikin lamarin siyasa hususan yanzu din gana kana ganin matasa da yawa yanzu sun shigo cikin lamarin siyasa wannan na da kyau saboda matasa suke yawace yawace kuma suke ma'amala da junan su ne suka san ciwon junan su ne suka san ciwon kansu mai dare mai rana mai gumi mai zanyi jalla zargin baiwa Allah madawa Koyon sana'ar hannu ya zama abu mafi muhimmanci a wannan zamanin da tattalin arzikin duniya take kara taɓarɓarewa. Wannan ne dalilin da ya sa wata matashiya mai suna Fatimatu mai lakabi Jado, ƙwararren mai yin sabulu, ta ɗau nauyin koyar da mata sabulu kyauta. Za mu tattauna da ita da waɗanda suka koyi yin sabulu a wurinta. alaikum. Walaikum salam. Ke ne shugaban wannan koyar da eh, ɗalibai yadda ake koyon sabulu. Shekara nawa kika fara? So um, na fara ya juma da ya fi ya juma ya kai ya kusa shekara goma but in yi karfi cikin aka je deep deep na zuwa kamar shekara um, fudu ke ga kin yawo kasashe da yawa wurin yin sabulu akwai sabulun da har yanzu ke baki wuyan yi of course kana yin sabulu kai mistake komi ko kai ne gwani cikin wani abu ka ka zo kai wani abu ka gan baka same shi but you have to keep on doing shi ka zo ka same shi right ɗaliban ki sun nuna irin gudunmuwan da kika bayar cikin rayuwarsu da aikin sabulu so da yawan na um, ina kan social media saboda ina yi social media na for aiki na da nike so da yawa da suna gani and su message na kamar suna son su koya so dewa kuma na gan kina zaune baki komi ko wani abu ina in kuma inviting kiki zon gwada mi so with liquid soap nan kin ne da ingredient kin ne soap base kin ne da booster, can need thickener, can need uh, per fragrance, can need glycerin, sometimes can need sulfonic acid. So with the method na the in two method, can't use anun, can't use muchia. so with the muciyan nan kin ya farko ki sa um, so basin ki kamar 1 kg salt ki kamar 3 kg then kika fara juye wannan kika fara juye shi kamar one side nan baki saki ba shi yana da um, Eh, mataki ka'ida da ya kamata ki da shi in kika kuma sake shi kan wani hanya sabu ki fara juyawa ta hagu in kika fara juya ta hagu ki make sure kin kare da shi ta hagu baki koma da shi ta dama kika koma ta dama kin ba ta sabulun ki isa in kina yi kin ta juya shi ta dama kin sa gishirin ki da gishirin cin abincin ga za ki fara da shi kin yi was kina motsawa kina motsawa kika gan kamar gishirin na duka dai ba zai yi narki gaba ba ba in kika gan kamar yayi ya narke ya kai wani wuri shi wurin na ki zo ki kawo fara kawo kayayyaki na nake da kina sa su kan measurement na nake doke shi kina sawa shi kina kara ruwa cikin kina motsawa har ki gan kafin ki gan ki zo ki kare sabulun ki da ɗaliban ki eh, wato student ki na da da na yanzu wani shawara mai karfi zaki ba su so um, student na wayan na da um, suna kokari some of them na gansu suna kokari suna na feel proud some of them abinda na gwada musu ba shi suke yin ba sun je suna follow abinda kowa ke yi and in kana son ka zama special you don't do what everybody is doing baka yi abinda kowa mai ke yi saboda in kina yi abinda kowa ke yi na uh, cikin business ko cikin abin da kike duka your value proposition na it makes you different from ya bari ki zama daban eh, da saurarrakin mutanen na problem. menene wani abin da suke dauka waje da so gwada musu most of abin da suke dauka waje ne suna son su yi abin da zai bar kai fari so uku so so gaba daya saboda abin da ke inda kana wannan inda kana yin wannan ka samu kudi da sauri kuma eh, wannan nan kuma nan in kana cikin business na kana taimaka ne kana solve problem ne ya kamata ka yi abin da zai gyara jiki ba abin da zai bata jiki ba exactly so in wanda bai da ankuri ba zai use mu product mu da ni nike gwada ma student na ba amma in dai ka yi ankuri ka bi kan mataki yana da wuya amma ka zo gaba ka zo mai ka samu solid brand da brand ka zai je koyi na cikin duniya isa ina musu new student na na kamar su san kama abin da za a fara na aiki da zuwa yi ba wasa da zuwa yi ba mun yi aiki sosai isa su sa eh, kwazo da banda kiwiya banda procrastination ya kace barin aji abin ga anjima na yi na yi ya are procrastinating ka yi are procrastinating no kafin ka duba kai 2 years ya ya wannan na is part of abin da zai slow growth ka so abin da zan gwada musu na ban su ya zama kamar is waste abin da ne da su yi ne so su ya su samu wani sana'a hannun su ka koya yin sabulu ko ba kai ka sayar ba ka yi gidanka ma kana use ka save kudi da yawa ina encourage uh, mazan na wayansu su yi ankuri suka ga matan su na so su yi aiki yanzu ko dunki kike kiyan kina dunki kina gidanki kowane aiki kike yin yanzu kin ya you can still be gidanki she kina wannan aiki yasa yanzu ba wanda ke da excuse for now dai ina gana and Ghana kuma Accra yanzu nike bidan distributors outside and ina work on sabulu na ya shiga Togo samples ya tunje europe sample ya tun je kamar misali france belgium germany france dai na anya na wannan aiki because ya jeje wurare dai wada um, ana need product na amma kisan komai duka shaidar takardu da ababa in ba ka kai ina da fda dai isa approved hukumar da take kula da harkokin abinci da magani ta sa miki hannu exactly ina da fda komai na an daga export kayan waje wannan ma kana need uh, takardu yasa ina aiki kan wannan kuma insha Allah uh, Madara Jado is going well da ni da student na da kowa duka insha Allah za mu je nisa. la ila bai lalla kungiyan mara yau tana gwada wa dalibai kusan kusan goma sha biyar yanda ake yin sabulu muna tare da ɗaya daga cikin ɗaliban da ke koyan sabulu salamu alaikum ajiya sunan ki wa alaikum salam sunana maryam maryam kin zo koyan sabulu me da kika koyi yau a yau na koyi liquid soap na koyi floor soap sannan na kuma na koyi washing powder washing powder detergent skin. kin ya yanzu haka kika ce gida ke da kanki wani abu? yankuri oh masha Allah especially um, floor cleaner na eh ina da ingredients gida da ina kai gida yanzu haka na iya ni da kai na gaggama ina eh, na hansawo me da me kika koyo yanku yau na koya liquid soup eh, yanku na koya floor cleaner da omo powder da inshallah da na zo ta gwada mun nan ya min daɗi kuma an ce wai mutum ya gwada maka yadda ake kama kifi ya fiya gwada maka yadda ake cin kifi isa ni ma na niyya kamar Allah ni ma na te na nemi na sisse kayan nan shin fara kina bukatar wani taimako a taimaka miki wurin sin kayan eh insha Allah eh yankuri kamar nan oh yanzu akan ga dai bayan fadishe na eh, na dishin yanda ya sunan ki na um, na koyi yana flow cleaner liquid soup. Oh, na jin daɗi kamar na yana samu um, aiki. bisa mutu ya koya aiki hannu ya yi. Aja Ya go na Aisha. Na da 42 years. Kina da yara ke mai miji? Kwarai na da yara fudu. Fudu amma kin zo ki mai gida na ba lafiya stroke ya kama shi 4 years kenan bisa da na ji ana gwada kaya ka na ce bari in zo koyi ne ma na taimaka mishi da yaran isa muka zo yanzu ka ce ya zaki ki fara kin koyi sabulu da umo da eh, sabulun da ake wanke kasa ya hakuri to wanga da sai da taimako ba taimako ba mu yamu eh sa muna neman taimako da damu start da shi me zaki fari ma wanda ta koyi ta koya oh, ban da abin da dan ga mata sha Allah ya saka ya biya Allah kara rufa mata Lucas Maimuna. Sa'id Maimuna. Ki zo wurin gaskiya talla nike zuwa amma cikin tallan nan akwai wahala cikin tallan amma true sabulun ga da na zo na koyun ga na gan kamar ko ma baka samu shopin kai kama ko gida ma kai ka bude kana wani abu kamar cikin koyon kada kanka kai ka zama na gida ka kirkiro ma kanka eh, eh, sana'a eh, kana yi ko ba haka ba ka ka talla ba me da kika koyo alhamdulillah yau mun koyi kaman kaya uku eh wurin liquid soap nan kuma muna ne soap base salt thickener powder ko liquid shi muna ne liquid booster kuma gisnin preservatives the color the fragrance. Wato ka samu wannan kai ka hada liquid soap. Eh, shi muna ne floor cleaner kuma. Shi kuma me da me ya kamata ka samu? Muna ne base soap base water caustic soda, so sulfonic, antibacterial agents. kala da fragrance. Kina ganin yau din nan aka baki kika tafi gida zaki ki omo da sabulu? Insha Allah na iya. Ina ci alhamdulillah. Thank you. na Nana Fatima Sa'id. Nana Fatima kina cikin student ne ko ke kin taba koyo wurin? Okay, ni past student Jado ne. Na taba koya so many um, Manga trainings and that thing well. So one up come on Moroccan soap, liquid soap, floor cleaner, power zone, suna nan da yawa body butter. Kuma baka zuwa dai ka koyi kawai kafin ka wuce de, ka mu abu da yawa ka je da shi Haka ne tana abubuwa da So advanced class ta dai ka koyi da kuma ba wai in ta ce mata gwada ma uku ba uku za a kare da shi ba ina depend in dai class na da very entertaining ta gwada more than uku ni ina da albari dan ba matasa ya sunan ki sunana Suleiman Habibatu ni kuma entrepreneur ni ma student in Jadon Biba floor cleaner and Biba Eh, liquid soup sayarwa ina kai shop shop suna sayarwa kuma akwai aunties nan kuma da suke sayar da mu suna da shops ina sana'a sosai kuma ina so fadma matasa ko menene da aka cika koyo kaga doke shi kama abin wasa ko kana gida kana jin jiki kai kukan ka wurin wani me shi ya talle ka don abin da ka doki baka da abin da ka sadda shi ka dai fita kaka ji kunya je inda da ka san kama an talle ka duniya ba abin kunya bane in baka ba ka zama gida ka ce banda shi ni ma banda wanda zai tare yau haka ni graduate ne amma saboda ba aiki isa na zama na ce no ban zama haka na ya fi in je in kara wani a cikin lamari na because book da na koya na yin kara in na koya yake hannu book da na koya na in establish kai kan do abin da ka koya cikin class za ka fita da shi waje kai brand kanka da shi ban ga guna da ba ba yau muna wurin da wato jado cosmetics take gwada ma ɗalibai yadda ake yin sabulu dawa nake magana nura karim nuraj beauty suna na maryam sanusi peppermint duka me yake yi wani abu me kuke muna treat skin kuma muna yin products kan sabulu muna against bleaching kuma wake ma irin shi kike yi a yanku eh haka nan no ku ne shugaba like da kuka taimaka ku koyi wurinta ne eh mun koyi wurinta ita ne madamu kefa aka ne mun koyi wurinta oh da muka koyi ni dai bai wani dade ba kamar shekara dai guda dai kin ci amfani tun ka koyi wallahi weekend da na koyi da following week na fara preparation she ta support na inda na yi mistake rush tana correct na har na yi na build brand na to the extent da in tana da yin program she ta ce mini ka brand na wani rana mai take market mini ta sayar min ma ba ni wurin kin kuma koya ma wani bayan ta koya ban koya ma wani waje ba man tana yin program ina neman ina zuwa shi na tanya tana koya ma mutane kafin neman in saya shi in fara extend shi to other people ya kuri kefa shekara nawa da kike koya yake wurin shekara fudu ke ganin na koya ba bai da yawa da mai da ake shafawa sabulu kuma tana magana tana advice mu kuma wato bayan ta gwada maka aiki kuma sai ta kuma baka shawara yadda za ka tafiyar da rayuwarka haka nan hmm. oh, naya na samu shop kuma naya na train mutane kuma kamar nawa na yin train kamar 20 ke ma ka koyar da kanki ki kuma koya ma wani har eh, mutane ashirin eh, abin da ya fadi ne kar ko we lose hope ko like kana cikin wani masuwa ta rasa abin da za ka abin da za ka yi baka da help ko kana da kadan ma kai ka fara da shi kai ka fara wani wuri bai fi kana zama gida kana depend kain namiji ya helpinka in bai ka ba kana na menene amfanin yin sabulu Ina da amfani da yawa don ko da kan da yake bide ya yi rayuwan shi mm. mun ta yi school mun kare university mun yi masters amma at the end of the day ka zo ka shiga cikin wani situation na yawo miji na wai kake ya aiki <laughs> amma yanzu na koyi sabulun ga aikin kai nan na yi wai na ya aiki na gida na na yayi ba shi na fita na je na aiki karkashin wani ba sai sa ya help na in so many ways ya build up family na ban samun matsala kuma cikin family na to shi yin sabulu yana da wahala ne zan yi dauki waya kawai in kira ki anti nura ina son ki taimaka min ki gwada min ko da dan liquid soap din nan ne yanda zai taimaka ni ma dinga yi gida in duba yara na kaɗan. in dai kika yi ready ki in kika kira ni na zo in tanye ki ki fara da shi mhm. don ni ma an tanye ni da ba gwada mini ba ni ma ban yan gwada ma wani so kuna ganin akalla nawa mutum ya kamata ya samu kafin ya yi kira ku ya ce anti nora anti maryam ina so ki taimaka mini in yi sabulu ni ma ci kaɗan daga gida kin yan kaman business kuma packaging is very important kan da ka package kanka shi dai sa wani ya ga abu ya admire mm. sai sa muna yin mu ba mu cire packaging out muna kara packaging sai sa me shi dai liquid soap ka with packaging na yeah, he managed the 600 cities. $50. Yes, yeah, he managed the $50. He starts together with package, he sell out kanshi. Um, shower in the dam, ne, kar ka zama gida ka ba aiki mun saka economy ya yi karfi. But kadan kadan da kai mada kai makanka don ko ya ka kai wani stage mm-hmm. ka ci amfani, wani ya ci amfani, wani mai ci amfani ka ko ina kake, yau madamu mu ko ina take muna kiran sunanta. Ta amma sunanta Fatima zara aha sai sa kullum muna cikin gode mata because ta bari ni madam na yi advice na ta ce ina neman branding ki mai zai fi branding na like tana she doesn't have any problem da tana da ce wanda ta gwada ma me shi ya kai wani stage cikin aha she's not that selfish kamar saboda ni na gwada miki i should always be ahead of you no she always want to push us mu je forward aha Allah bismillah Allah mai dare mai rana mai gumi mai izanyi jalla zargin baiwa Allah madogaran bayansa ba ni na baiwa nawa jalla ba mahanin bawa ba mandula ba hmm. Amma da wane ba sawa ne in kaji wane ba banza ba Allah sarki duniya kayan ba batun gariya ba ai mai layya yana jin nama kayan ba batun banza ba ai mai kudi yana shagalinsa Allah sarki duniya idan wani ya gane wani ya gane wani bai yanzu muna tare da malam halim shugaban arewa ta stars domin mu ji irin tasiri da ya a rayuwar al'umma naɗa mandula yaro mandula mandula yaro kai ne sunana abdulhalim musa abdulhamid mun zo bangaren tasiri da kowane ɗan adam ke yi a rayuwar al'umma kai wani tasiri kai a rayuwar jama'a mu fara da gida cikin iyalinka? Eh to gaskiya tasirin da zan ce ina kokari na ga iyalaina suna cikin kwanciyar hali shine babban tasirin da zan iya faɗa saboda kin san kana da iyali babban abin da ake da bukata mutum ya zama yana cikin kwanciyar hankali kana cikin kwanciyar hankali baka ta masa da hankali shine babban tasirin da zan iya cewa abin kin san dai mutum yana da kalubale ya biyu ba za a rasa ba amma muna kokari da yarda Allah mu ga umai ana yin shi cikin kwanciyar kwanciyar hankali a sana'ar kafa sana'a da za ka ka bayyana sana'ar da kake da irin tasirin da kai a rayuwar al'umma kan eh babban tasirin na sana'a mu shine yadda saboda kin san harkar canji da harkar misali babu wani da ka dauki aiki haka wanda ya ci amfanin ka eh akwai su da dama akwai yana da yara sosai da suke min aiki saboda kin san dinki ba zan iya saboda muna kokarin sha Allah za mu dumo company yana karuwa dumo muna expanding ka yi tasiri tasiri a rayuwarsu? eh sosai tun da kin ga duk wanda yake aiki a karkashin ka in Allah ya taimaka yana samu zai taimaka wa iyayen shi in ma mai iyali ne zai taimaka wa iyalin shi to kin ga wannan ma ba karamin karamin ci gaba ba ne mm. shine misali akwai wanda ke zuwa maka da matsalar aure eh gaskiya mun ko matsalan aure matsalan business mutane suna gani na kaman wani inspiration haka kan gane mutane da yawa su zo su ce min ga matsalan shiga saboda ni da yawa mutane suna cewa ni good listener ne ban fiya magana sosai ba amma in dai kai magana na fuskanci mai kai zan iya baka solution at that spot ban tsayawa ne wani dogon tunani ko menene amma kuma sha shawaran da zan baka za ki ga daidai da matsalanka ne kuma zai taimaka kwarai da gaske so baya ga eh, wannan koyon aiki akwai ire-iren wannan eh, akwai su sosai akwai su don recently ma wani ya zo ya kare koyon ɗinki ya zo yana son ya koyi ɗinki sai aka turo shi wurina na samu naɗa shi da yara na suka koya mashi har ya koya ma ya wuce kuma mm, maganar harkar shigo da kaya akwai mutane da yawa da na gwagwada musu yadda ake shigo da kaya ga inda aka samu sauce kayan ka masu kyau ga suppliers nan ga masu shifin ma duk ga hada mutane da su arewa textiles eh, mana taka rawan gani sosai a musamman irin taruka da ake yi na ki ga muna sponsor sosai mutane da yawa irin gasu nan dai da yawa wani sama tuttuna tarurrukan da kuka sponsor kuna sponsor da kuɗi ne ko da kaya ko da me eh it depends da yanda yanayin program ne yake amma gaskiya mun fi sponsor da kaya mm-hmm. eh wayansu kuma da kuɗi muke sponsor kin gane wayansu kuma shawarwari kawai suke da bukata a wurin mu shi za su ce shi ne kawai sponson shi namu gane amma ka tuna irin manyan program haka da na ce wannan program na ƙasa ne ko kuma national ne da kai arewa testers ya yi sponsor? eh akwai muna alfahari da hausa dai da ake yi a nan ƙasar ghana allah ya ce maka muna ɗaya daga cikin sponsors na hausa day banda shi akwai kuma irin radio station da suke da buƙatar costumes da yawa muna kokari muna musu kin ga wani zubin ma celebrities na Najeriya suka zo suna da bukatar ka ana iya kawo su wurin mu me musu wannan kaya celebrity kamar su sun taba zuwa na eh kamar su Ado Gwanja Umar M Sharif Ali Jita haka duka ku kuka sponsor su da kaya eh an kawo mana majamin nasu mun musu kaya eh masha Allah saboda anan dai muna kokari ta wannan fannin to kai wani tasiri wani yaya rayuwanka eh akwai su da yawa mhm. kan ga akwai ah, rafa ne na eh, ko kuma ne da hausa sosai ah, kawuna mhm. su alhaji salisu maude sarkin samarin ghana su alhaji rabi maude dan masanin ghana da yawan su dai suna nan sun yi babban tasiri a rayuwana baya ga haka ba wani abokan arziki haka dai ta eh, akwai su da yawa saboda kin san mutane suna da yawa ne in ka fara lissafawa wayansu ma ba za a kare ba ne amma duka duk wanda ya tasiri a rayuwar mu muna mishi godiya Allah ya saka da alheri insha Allah mun gode kwarai da gaske da wannan shirin ko akwai wani karin bayani a babu amma abin da zan yi kokari na ce ya kamata matasa mu dage da neman hanyar da za ta bulle mana yin kuɗi rana ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai ka jajirce ka sa abin a ranka cewar ga abin da kake so ka amma in baka jajirce ba ba abin da aka iya a ban a rayuwa na gode Nima na gode kwarai da gaske. To jama'a duka-duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da gobe. Ni da gabatar ni ce taku hawa wa Abdulkarim Yankwaniya nake cewa ko kasance da wannan shirin a ko da yaushe. To masu sauraro da haka dai muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Hawa Abdulkarim yan Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da que yo